wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan Rabi'u Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya yi daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al'ur'ani mai girma. Yau za mu ta muna cikin babu salatul idain babu salatul idaini za mu tashi hadisi na nawa to masha Allah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن البراء بن عازب رضي an karbo daga bara bin azib Allah ya kara musu yadda ya ce kadaban annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hudba ranar idil layya na'am ba da salah ya mana huduba ne bayan sallah faƙala man sallah salatana yace ko hmm. yace duk wanda ya sallah sallah irin namu wannan wanda saka nusukana kuma yayi ibadan yanka irin ibadan yankan mu nusuk anan wajen ana nufin ibadan yanka kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa a cikin alkur'ani qul inna salati wa nusuki ko hmm. kace lallai sallata da ibada ta ta yanka saka duk mutumin da ya sallah irin tamu wannan sannan kuma ya yi ibadan yanka irin ibadan yankanmu to haƙiƙa ya dace da ibada din ومن نسك قبل الصلاة amma duk wanda ya ibadan yanka kafin sallah ya zo ya yanka dabba kafin sallah kafin sallan idi wala nusakala to babu wannan ibadan yanka a gare shi kenan idan mutum yayi wato ya yanka dabba kafin sallan idi ba a kiran wannan dabba layya an gane ba zai samu hukuncin layya ba ba zai samu ladan layya ba ga wanda yi wannan misali an fanci wannan ai wa man saka qabla sala fala nuskala A nan wajen sai liman ya yanka ko kuma da zaran an idar da sallah sai mutum ya yanka ana idar da sallah sai mutum ya yanka ba tare da ya jira liman ya yanka ba yaya matsayin layyan shi ta yi ko ba ta yi ba kaga zahirin wannan hadisi wato ya nuna me ya nuna ana yanka ne bayan idi ba sai lalle ba sai lalle liman ya yanka ba an gane wannan ko amma kuma son samu saboda ainihin a samu wato cikakken biyayya ga shugaba a bari sai shugaban ya yanka sai a sanar da al'umma cewa shugaba ya yanka kowa ya yanka amma da mutane za su yanka ana idar da sallah sai mutane su yanka to wannan ba a cewa wannan yanka bai yi ba an gane yawa inda matsalan yake shine a abin nan wanda ya yanka man na saka ƙabalar sola ta ce amma wa kaifa man na saka ba da sola shi wanda ya yanka din bayan sallah ya inganta amma wanda ya yanka kafin sallah to wannan bai inganta ba misali an gane wannan ku? to kaga dai wannan hadisin ya nuna mana cewa in dai mutum ya yi sallan idi irin yadda mu muke yin sallan idi to yaya muke sallan idi sallan idin da manzan Allah yake yin sallan sallan sai an yi sallan idi sannan ake yin hudu ba wannan shine hikima kawo wannan hadisi duk wannan gaba ɗaya ana kokari ne a yi raddi na ainihin abin da wasu daga cikin shugabanni na banu umayya su ne bani marwan da suka kirkiro wani sabon tsari na yin huɗuba a farko kafin idi kuma sun kawo dalilin su cewa dalilin su saboda mutane suna yi musu tawaye ana idar da sannan idi jama'a ke watsewa shi ya sanya suka mai da ainihin huɗuba ya zama to farko wanda mai da shi farko din nan ya saba makarantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan misali din yin huɗuba a farko yana daga cikin kurakuran da aka samu wasu daga cikin shugabanni na banu umayya suka yi amma banu umayya kamar yadda tarihi ya nuna kusan mulkinsu ya fi ɗabbaka sunna fiye da mulki na banu abbas banu abbas an samu jarabawa sosai tare da su an gani a zamaninsu aka shigo da ilimin falsafa an gane aka shigo da shi cikin musulunci har ya zo ya shafi aƙida ta musulunci a zamanin su aka samu irin miyagun akidun nan na shi'anci da akidu kaza da akidu kaza wanda suka shigo cikin addinin musulunci suka yi musulunci illa an gani wasu daga cikin shugabannin su ma suna da wasu afkar kaga daga cikin afkar din akwai wannan afkar na cewa afkar na jahamiya da mutazilanci duk an samu cikin zamanin banu abbas amma su ainihin banu umayya tabbas an samu wasu kurakurai tare da su amma kuma su mafi yawan sun tabbata kan sunna ba su kauce wa sunna ba ko ba su kirkiro bidiyo'i masu yawa kamar irin bidiyo'in da aka samu na banu abbas ba a gani kaga banu abbas duk da suna da alaka da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma an samu jarabawa sosai ta bangaren su Allahu a'lam to saboda haka wannan hadisi ga abin da ya faru kamar yadda ainihin wannan ya sunan shi a ah, bara'u bin azib yake bamu labari cewa abdullahi bin umar shi kansa ya bamu labari cewa abin da yake sunnan manzan Allah da khalifofinsa abubakar da umar Allah ya kara musu yadda shine farawa da sallolin idi kafin yin hudu ba kuma wannan aiki ya ci gaba har zamanin abubakar da zamanin umar da zamanin usman da zamanin aliyu bin abi da zamanin muawiya radiyallahu anhu har sai da ainihin marwan bin hakam ya zo marwan bin hakam ya fito sai ya fito sai ya hudu ba ga mutane kafin sallah sai abu sa'idin al-khudri ya masa inkari kamar yadda muka faɗa an gane sai marwan ke cewa inna nas la yajlisuna lana ba'da salah faj'altuha qabla salah mutane ba sa zama a gare mu kafin sallah shi ya sanya mutane ba sa zama a gare mu bayan sallah shi yasa na sanya shi kafin sallah wannan shine hujja amma wani yayi sai zama hujja ai sai a bincike dalili me ya sanya mutane ba sa zama bayan sallah in an gano wannan dalili sai a gyara kuma dama ai sallan idi ba dole bane mutum ya zauna ya saurari hudu ba an gane manzo Allah yakan ce mun idar da sallah duk wanda ya ga dama yana so ya saurari hudu ba ya saurara wanda kuma baya so ya saurari hudu ba Allah bai wajabta mai sauraron wannan hudu ba an gani yana iya wucewa kai tsaye gida amma sauraron hudu ba na idi musahabi ne eh an gani wannan ku na'am fakala abu burda bin yar a lokacin nan sai abu burda bin yar sai ya ce na'am khalal bara'u bin khal khal khal ballau bara'u bin azib shi dan uwan mahaifiyar bara'u bin azib ne ya rasulullah sai shi wannan abu burda sai cewa ya manzan Allah inni nasakhtu shati qabla as-salah lalle nayi ibada nayi ibada da akuya na kafin sallah bi ma'ana na yanka dabban layyana kafin sallan idi wa rabtu anna al-yawma yawm al-akli wa shurbi na san cewa annal yawm yawm akli wa shurbin lallai yau din nan ranar ci da sha ne an gane ranar idi dama ranar ci da sha ne ranar farin ciki ne wa habbtu an takuna shati awwala ma yusbu fi baiti sai na so a ce ya kasance akuya na ya zamanto farkon abin da za a yanka a gidana tunda ranar farin ciki ne ranar ci da sha ne to bari fara yanka akuya na tun farko sai na yanka akuya na tagaddaitu qabla an atiya salat sai na ci abinci kafin in zo masallaci kafin in zo sallan idi an gane kafin in zo sallah sai na ci abinci shatu sai annabi ya ce akuyanka akuyan nama ne imana akuyanka balangu ne kawai kashi ka ci balangu ba layya ka ci ba tun da dai kayanka kafin sallan idi da kayanka ne bayan sallan idi to sai a ce kayi layya sai ka yanka kafin sallan idi shatuka shatu lahamin akuyanka akuya ne na nama ba akuya ne na idi ba wato ba ka yi ibada da shi ba ya rasulallah ya rasulallah indana anaqan lalle a wajenmu akwai wata dabban gida mace an gane dabban gida mace kuma ce tinkiya ya habbu ilaina min ne. ta fi soyuwa a gare mu fiye da awaki guda biyu muna da wata dabban gida mace ta fi soyuwa a gare mu fiye da awaki guda biyu a batutu zuwa anni shin tana isan mun wato ita wannan anak din shekarunta ba su kai a yi layya da ita ba ina bakan gane shekarunta bai kai a yi layya da ita ba to amma kuma ya mata kiwo ya kiwata ta ta yi bulbul saboda yadda ya kiwata ta sai ce ta fi soyuwa a gare shi fiye da awaki guda biyu ya kula da ita sosai amma shekarunta ba su kai matakin da za a yi layya da ita ba to ya lalla, yanzu yana isuwa a gare ni ala na'am yana isuwa a gare ni yanzu in ba da wannan dabban gidan a madadin dabban da ya kamata in yanka na layya duk da cewa shekarunsa bai kai ba annabi ce eh yana isa a gare ka mana ya isa a gare ka za ka iya walan tujziya an ahadin ba'dak amma ba zai taɓa halatta ba ga wani mutum bayan ka kai ɗin nan an ma rangwame ne me yasa aka ma rangwame saboda kai ne ka fara yin kuskure a duniya shine farkon wanda ya fara kuskure a tarihin musulunci ya yanka kafin sallan idi mutum da ya yanka kafin sallan idi kuma bai samu bayani ba to yana iya yanka wannan wannan dabban gida din wanda bata kai matakin yin layya da ita ba an mai rangwame a kai amma bayansa duk wanda ya ƙara yin wannan kuskure ba rangwame na ba gane wannan duk wanda ya ƙara yin wannan kuskure ba rangwami. an ce wannan dabban gida din bata wuce bata wuce ainihin wata hudu ba kama ce tinkiya bata wuce wata hudu ba kaga bata kai matakin ayi mai ba a yanka to amma kasancewan ita wannan tinkiya din misali ko wannan akuya din misali a ita wannan tinkiya din misali kasancewanta wato an kiwata ta ta yi bulbul kuma ya fi santa fiye da yadda yake son ainihin rago wanda za a yi layya da isa misali kullu ra'ayi to amma kasancewan shekarunta ba su kai ba ko da ta yi bulbul baya halatta a yi layya da ita Kamar sai tambayi annabi sai annabi ya ce eh kai za ka iya layya da ita domin kai ne ka fara yin kuskure a duniya gaba ɗaya saboda haka yanzu dinnan kai an maran gome amma kada wasu mutane su yi tunani cewa su ma in suka yi wannan kuskure su ma za a ba su irin wannan hukunci la an gane wannan ko to saboda haka da wannan kenan kaga hadisin yana nuna mana shar'antuwan huduba a cikin idi guda biyu cewa a cikin idi guda biyu ana yin huduba kuma ana shatsanta huduba ne wato huduba ana yin shi ne bayan sallan idi ko ba ka ba kuma wanda ya saba ma sunnan musulmi to aikin shi an kuɗi ko da ya kasance da kyakkyawan niyya ne wanda ya saba ma ainihin sunna na musulmi ga yanda ake yi sai ya saba aikin shi mardud ko da ya kasance da kyakkyawan niyya ne kenan da mutum zai zo ya yanka dabban layya farko kafin ainihin a yi sallah wani aiki ya amsa inda kyakkyawan niyya ne ya amsa zai samu ladan layya annabi ya ce akuyanka akuyan ainihin nama ne duk da cewa da kyakkyawan niyya a yanka ashe idan mutum ya yi abu da kyakkyawan niyya amma ya saba ma sunna akwai lada to yaya hukuncin cewa idan mutum ya yi maulidi don san manzo Allah zai samu lada eh mutum ya yi maulidi don san manzo Allah zai samu lada yanzu wannan bawan Allah ya yanka dabban layya shi tsakani da Allah layyayi yayi ne don ya samu lada a wajen Allah don ya yi ibada amma sai yanka kafin sallar idi annabi ce sha shatu lahamin akuyanka akuyan nama ne ba lada ba ladan layya kawai kaman kayanka sauran kaman kayanka akuya ne kawai don ku ci kaga da wannan zaka iya kafa ka'ida duk mutumin da ya aikata abu ko da kyakkyawan niyya ne amma ya saba mu sunna ba lada dole sai abu ya zamanto na farko ya zamanto ya dace da sunna farko dai akwai ikhlasi kai dan Allah sannan kuma ya dace da sunna an gane wannan ko sannan kuma layya baya isa a bada dan karami wanda bai kai shekarun layya ba an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwan su fahimta dangane da wannan hadisi Allahu a'lam na'am na'am وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال إيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وني تنبيه نعم sai to a bada ganyen nan tsakanin mutanen da suka haɗu suka yanka sa ko rago ko kuma wanda ya yanka rago shi kare ko tinkiya ko akuya shi akwai fifikon lada ne wanda yanka wanda suka yanka sa suka haɗu gwiwa ko kuma suka yanka rago ko kuma wanda ya yanka rago shi kare ko akuya ko wanda ya yanka rago ya fi sannan daga rago sai ainihin sai daga rago sai sa daga sa sai rakumi an gane shi abin da ya shafi layya wato ana duba ne shi abin da ya shafi daɗin nama ake dubawa abin da ya shafi kuma hadaya ana duba me ana duba yawan nama shine abin da malamai suka yi baɗi a kai shi abin da ya shafi hadaya ka yi da raƙumi shi ya fi nan ka zo ka yi da sa sa'an nan da rago an gane eh ga mutumin da ya yanka rago da kanshi ya fi wanda suka taru suka yanka sa eh Allahu alam na'am na'am وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر manzan Allah kenan duk dabba in bata kai shekara ba dabba in bata kai shekara ba alayya da ita kenan go na'am to an karbo daga Jundub bin Abdullah al-Bajali Allah ya kara musu yarda ya ce wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ranan idin nahar ranan idin layya sannan sai ya hudu ba ga mutane mazabaha sannan sai yanka dabba kala man zabaha qabla an yusalli falyazbah ukhra makana yace duk wanda ya yanka kafin yayi sallan idi ya yanka wata ko ya yanka wani a madadinsa ومن لم يذبح فليذبح بسم bismillah wanda ko bai yanka ba to ya yanka da sunan Allah kenan in za a yanka dabba da sunan wa ake yankawa yanzu ya hukunci mutum ya yanka dabba da sunan annabi ya ce bismi muhammad sallallahu alaihi wasallam kasan da duk duniya babu mai daraja kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mutum ya yanka dabba da sunan shi za a ci ko mutum ya yanka dabba da sunan mala'ika bismi jibril wa mika'il za a ci wannan dabba sunan wannan dabba mushi baya halatta a ci kuma wanda ya yanka da sunan wani Allah ya yi shirka baya halatta a yanka dabba da sunan mala'iku ko sunan annabawa ko sunan waliyai wanda yayi wannan yayi shirka Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smullahi alai wa innahu lafisq kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle wannan fasikanci ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle shaydanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu don su yi jayayya da ku haka baya halatta a yanka dabba da sunan wani Allah in an yanka dabba da sunan wani Allah sunan wannan dabba mushi baya halitta a ci wannan dabba shi yasa manzon Allah ya gaya wa a shi yasa ainihin Jundub bin Abdullah al yake ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar Idi ranan Idun Nahar Idun Layya sannan sai yayi ba. kaga nan dai ana ƙara tabbata mana ne fa sai da yayi sallar Idi sannan yayi me sannan yayi ba. kaga ya nuna abinda wannan marwan bin hakam ya aikata ijtihadi ne da kuskure to shi ya sanya abu sa'id al-khudri ya masa inkari go kuma ya masa inkari gaba da gaba ba wai ya je ya haukan kan mumbari bane a wani waje yana ta wuta kuma inkarin da ya masa ba wuta bai yayi kawai ya gaya masa ne wannan fa abin kasan kuskure ne da ainihin shi marwan bin hakam sarkin muminai da yazo ya gabatar da uzurinsa ya nuna mai wannan ba hujja bane shi marwan din ya kiyarda ya janye haka abu sa'id ya yi ya bi shi sallah abu sa'id al-kudri ya yi ya bi shi mai sallah don kada a raba kan musulmi ya bi sallah ba wai irin wannan malama za su ce to shugaban azzalimi ne baya halatta a bi sallah wannan shugaba fasiki ne shugaba kaza ne a sa talakawa su yi bore a gare shi magana ne mai laushi ya gaya mai kuma ya masa nasiha ya nuna mai abin da yake daidai an gano wannan saboda haka ba a yin inkarul alani ga shugabanni a haukan mumbari ko a je social media ko a je a yi ta rubuce-rubuce amma in sarki ya yi kuskure abinda da yake da alaka da addini ga cewa idan an yi shiru mutane za su tafi da shi ga manya-manyan malamai a wajen ya kamata wani babban malami ya zo gaban sarki ya dan nuna ma sarki wannan a dan gyara ko ya dan gyara mai a kunne sarki ya zo ya gyara ko kuma ya gaya mai da harshe mai laushi ya nuna mai cewa kuskure ne wannan ka gyara wannan ya bambanta da inkarul alani wanda ake yi ga shugabanni ko fahimce na yi inkarul alani ana zuwa ne a yi ta ambaton kurakuran shugabanni mabiya suna kabbara kaga wannan ana motsar da mabiya su raina shugabanci ana motsarwa a samu kuruji ga hukam an gane wannan ko to wannan hadisi ya ƙara tabbatar mana cewa idan mutum ya yanka kafin sallar idi sai ya yanka wata dabba a madadinta in ko mutum ya yanka bayan sallan idi to sallah ta yi kuma zai yanka zai yanka ne da sunan Allah wannan yanka ta yi misali a gane wannan ku sannan shi abu hanifa Allah ya masa rahama da imamu malik da sufiyanu thauri sun tafi akan cewa lalle layya wajibi ne ga duk wani mawadaci in mutum yana da wadata dole ne ya yi layya abu hanifa ya tafi da malik da sauri akan haka sun dogara da doron nasa alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa fasalli li rabbika wanhar kayi sallah ga ubangijinka kuma ka soke dabba don ubangijinka abin ya zo da siga na umarni kuma umarni yana hukunta wajabci suka ce wannan har din ana nufin layya amma jumhur na malamai sun taba kan cewa layya sunna ne muakkada an gane wannan ko a suka ce su masu ganin cewa wajibi ne sun dogara da nusus da yawa daga cikin nusus din akwai man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yakrabun musallana duk wanda ya kasance yana da wadata sai ya zama to bai yi layya ba to kada ya kusanci filin idinmu an gane to wannan mazhaba shine mazhaban mafi yawan malamai shine abinda da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauka da kuma ainihin ɗalibinsa al'allama ibn al-qayyim al-jawziya amma jumhur na malamai sun taba kan cewa sunna ne mai karfi an gani daga cikin masu wannan fahimta akwai ibn Hazam al-andalusi az-zahiri suna da wannan fahimta cewa yin layya sunna ne an gani to kaga sannan kuma sun dogara da wasu asarai da suka nuna cewa sahabban manzo sallallahu alaihi irin sa Abubakar da Umar wato sun kasance suna barin yin layya in an tambaye su dalili sun ce abin ya sa muka kuke yin layya kada mutane su ɗauka cewa dole ne sai mun yi layya sannan akwai wani sahabi da yake cewa wani lokaci nukan mallaki abinda zan yi layya da shi amma da gangan sai in yin layya dan kada mutane su ɗauka cewa ya wajaba a na. to kaga da abubakar da umar ba kasafai sukan yi layya ba saboda kada mutane su ɗauka wajibi ne to kaga wannan da a ce layyar wajibi ne to ya za a yi wa'annan manya-manyan sahabban da suka rayu zamanin Manza Allah sun ga yadda Manza Allah ya ɗauki layya amma kuma su ɗin nan ba sa yin layyan an gane ai to da wannan ne wasu ke ganin cewa dai a bar shi a matsayin sunna mai ƙarfi. su kuma masu ganin wajibi suka ce ah dan wayannan ba su yi ba ai zai iya yiwuwa wannan ishtihadin su ne sun sun fahimci kamar ba dole ba ne. amma kuma ainihin nusu sun nuna dole ne tunda annabi ya ce duk wanda yake da wadata bai yi ba kada ya kusanci filin idin mu to yaya za a yi manzo Allah ya kori mutum cewa kada ya kusanci filin idi ga abin da yake ba wajibi ba an gane wannan ko to a takaice dai malamai suka ce abin da ya fi cancanta sawa'un wajibi ne shi ko ba wajibi ba ne shi abin da ya fi dacewa kada mutum ya yi wasa da wannan al'amari a gane inda har mutum yana da wadata lalle ya dage ya yi layya kare wasa da shi Allahu alam hmm. wa salam ya kafin ya idan mutum ya yi layya an fi so son samu inda mutum ya zai yi layya to kada ya ci komai sai ya dawo daga idi ya dan yanka daga cikin naman layya ya dan ci shine farko abin da ake so ya fara ci in zai yiwu ba dole bane ware ne sai ba a ware sai hanta ko tsoka ko huhu ba kawai dai ya yanki wani abu daga jikin dabba din ya gasa ya ci bayan ya yanka amma maganar cewa sai hanta ne ko huhu ko saifa ko wani abu babu wani dalili a kai eh. ya ingancin kana daga wani gari nesa a yanka ta a yanka nama kana nan misali a yanka a kano a da sunan kai kai layyan in dai misalin kai dabban ka ne za ka iya sawa a yanka ma kai kana nan garin kaduna ka yi tafiya lokacin layyan ya yi amma ka riga ka sayi dabban layyan ko ka ba da kuɗi a siya ana iya yankawa da sunanka kuma ta yi eh na'am mutum yake da hali to kuma yana da mahaifi yana da wadatar shi ma sosai ne ya tashi yin lai sai ya saya da su na yaran shi ko da suna kare shi ko ba su da shi kuma a yi jihar inda ya miƙa musu inda ya siya ya damƙa ya ce wannan naka ne na baka wannan naka ne na baka shi kenan. za a iya yanka kowanne da sunan yaron a gani amma inda ya yanka guda ɗaya ne haka to shi ne ya yi layya amma zai iya tara ainihin yaran cikin niyya bai danka ba amma kamar family aka sa na wani wani wani a sa a yanka kuma gaba ɗaya tun da ya riga ya dauka ya ce nashi ne ya riga ya mika cewa wannan nawa wani ne wannan nawa wani wannan na wani to za a iya zuwa duk a yanka ai ba lalle bane mutumin da ya sayi dabbar laye a ce shi zai yanka an fi so ya yanka ne amma yana iya sa wani ya yanka eh na'am nan da aka ce su sai da Umar da wajibi eh kai to ga shine in dai ka dauka wajibi ne akwai zanubi kenan in dai ka dauki mazaban wajibi akwai zanubi amma muka dauki mazaban su Abubakar suna ganin cewa ba shi sa ma suke kin yin layyan dan kada mutane su ce dole ne kaga kenan su kasan su ba su ce shi dole ba kaga yankawa ba zai zama wasu musu ba su yanka ba ce sun yi laifi amma abin da malamai suka rinjayar cewa yin lanyan wajibi ne a gane ku Allahu alam eh idan ya dauka ba wajibi bane kenan to shi wa sunnatul khulafa'i rashidin al-mahdiyyin da aka ce ai su khulafa'u rashidin al-mahdiyyin eh ba dukan su bane yayi dan dan khulafa dan khalifa guda daya ya kawo wani abu da ya saba ba wai sun yi ijma'i bane wannan bai zama dalili sunnan khulafa aka ce duka abinda dukkan khulafa suka yi ijma'i akan shi ba sabani to ya nuna ma kenan cewa abin sunna ne tunda idan kaga wani khalifa ya kawo wani abu kaga wasu ba su saba mishi bayan duka gaba da kenan kamar an yi tarayya cikin al'amarin tunda idan wannan khalifa yi dole za a samu wasu sahabbai su masa inkari sai zama to ya gama yin mulkin sa har ya bar duniya babu wasu wanda suka mai inkari wani sahabin ya zo wani shi ma khalifa din yazo ya gama mulkin sa babu wanda suka mai inkari har aka samu khalifofin guda hudu sun gama babu wanda ya musu inkari ya nuna kamar sun yi ijma'i kenan duka ba sabani ba a yin aski na ne. Eh, ya inganta mana shi mai layya dama idan zai yi layya duk mutum da ya tabbatar zai yi layya kada ya yi aski kada ya yanke umba sai lokacin da ya riga ya layya akwai hadisi ingantacce akan haka an gano wannan ku in dai mutum ya san zai yi layya to maganar aski da maganar yanke umba duk ya bari sai lokacin da ya riga ya layya amma mutum ba shi da abin da zai yanka kawai ya askin shi ya yanke umban shi kawai ba matsala Allah shi ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa